Assalamu alaikum. Muna cikin sabbin yiwuwar sura ta goma za mu daga kan ayar ta sami da biyu wanda zai karanta mana ayar Qur'ani ina sai ni Muhammadu Madani da Maulana Muhammadu Jami'an Bauchi wanda zai fassara a sai ni Muhammadu Bashir da Maulana Muhammadu Jami'an Bauchi wajen zamu ala da Allah wa sai lafiya. Rahmatullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ابليس والكافر الصبر ناصر الحق بالحق والعاقل الى صراط المستقيم وعلى اله حق تدبير الرجال العظيم هذا كتاب الذي عما يقول وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله وقد اتيت قبل وكنت من المسجدين lokacin da fir'auna ya shiga cikin tsakiyar ruwa da ya ga halaka ya ga azaba يجي آخر أنه لا إله إلا الذي أمر في بني إسرائيل وأنا المسلمين كي أبين يبش أمسى الآن زي الرسول وكان زي تكفل بين أبائي كاريكا كاسا وأبوك الرب وأتي ثم أدبر يأتي وعشر كذابي وقال أنا رسول الله وكان زي تكفل بين أبائي كاريكا كاسا كاسا وأبوك كنت جرمان كي سعيدة وعلى السكا وكنت كاكدا جنة المسلمين أنا لوكتي da ake jakun nan ka da maka a baya aka ce azumma idza ma fa amantu bi alana wa gar kuntu bi da sajidu cewa ba za ku yi mai mutu na har sai abinda aka muku alƙawarin waka'a amma idan ma waka amincin jiki sai ya auku shi ne aukuwa ta auku idan waka ake waƙila laifin yi waka biya kariba hadisun waƙila shi ya sa tun da riga waka tun da idan ma waka ina ta shanta mai tun da yake idan waka ake waƙila shi ne aukuwa ta auku a duk mamaki bai ba da an taro ba sai da aka yi sunoni guda goma fiye da goma kafin ya ba da an taro in ce a kwata a kudu ne ba su in ka zo yi tunani yawancin guda da yanzu a yawancin guda da yanzu hashi mukta na sabbi juma munafiko kalawi kala samari dole mutu sannan ka shiga dukkan kalami sai ka yi dukkan haka a nan za a ba da amsanci iza waka ake waƙe a dole ne ba wa daidai abubuwan da su faru a sannan cewa tun da ya ce ya wani waƙe a ruwan da iza da shi a da wani da shi wani da ba ba kan abin da ba wani ke ba ni za ka ga ne ne ga wani da wani waƙe sai daidai dukkan haka ملحاقة شبهة انتهاقة وما أدرك ملحاقة ويقصد بها قد كسب الصمود وآلم الكاية معنى الكاية هي الحاقة إذا كانت الآية غير متبصرة بذلك أكتب الآية بذلك الآية والآية لا تشوف ما تقول تقول الآية عن الآية amma da wani alƙariya mata ƙariya ruwa ta ta makariya yau mai kuna ita ce alƙariya da in ya tsere ta ranar baruwar na mahukacin arzikin zuwa da fuskata ya kasa bayan to a ranar ce fa yau mai ido waka ake zuwa ne ka yi amfani da wani ake zuwa ne a ranar ce fa yau mai waka ake zuwa ne to da yake al'umma ta suna da suna ba su ana da cin kansu kajiran makka ba wai sai da su da tsakiyar malaka aka kai su al'ada ba a sun suna zama maka ake gawo su ya sun mai zama wata a an su bi al'ada wata wasu su bi su yana a cewa shi sai a kwata abu sai a kiyama da ta yi da suka fi imani da zai a kiyama a zama na ita azaba na duro bayan ka kuna gaggawa a samun da zo to ka ke da da mun ba da mun ba da mun da mun ba mun ya ana ba da su ba da mai su ba ka wanda duk da mun da lafiya mun ba ba in da ka mun al'ana sai ne ga Allah da na ke mun al'ana wa kana sai da mun da ya su wa kana sai da mun ba da a ba ka ka ba Allah a wa kun ta ka kun da kun dina cikin mabaka ba yadda yake وأنا من المسلمين الأشقاء وكنت من المسلمين هذا حدثنا يجد المسلمين الأشقاء مسلمين فأنا أرى من الصالحين على المسلمين بقى مسلمين مسلمين الذي يقول من الذكر كنت من المسلمين حينما رأيت كتابا wannan Qur'ani ba ya karba wa mutane da awon sa'a yakan karbi ba hakikalin da yake ciki misali a cikin Allah da wakar da ta gaba da cikin da ayi kaza a cikin doki kan ya Allah na cewa cikin da ta cikin da wuce da kuya wala da muka mai da hukunci ta da hukunci laula an ta dara ka hukunci da rabi da cikin da ayi ko hukunci fa in jabahu rabbuhu fa ta'ala wa salihin kaga مجرد الإنسان أمسك ولا لو أن نسلمت أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أبدا فجعله من الظالمين ظالمين ظالمين مسلمين مسلمين يدعى النبي الله يتعالى إني كنت من الظالمين أبدا فاتبعوا ربهم وجعلوا من الظالمين أبدا فذلك من الظالمين كما حتى من الأنبياء ظالمين أبدا فعرف نفسه وأنا من المسلمين أرجع من المسلمين هذا الشيء مرة فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية وإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك آية فإن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون فاليوم نأتيك ببدنك يوم زام وتزام iya ta gangan jikinka na jika wata aka haka na haifar da zarfi gangan jikin su za a iya duba da ke shi ta duba da ke kuma na jin wanda babu da shi yasa a cikin malaman da ke kira a yanzu da yin su mai kiri suna karantawa bai yau wannan jika maimakon da jika na jika wato za mu so ka kai ku kawo ka nahi nahi su fahad gefen bakin gama ruwa inda kowa zai ganka bari da na su yaba gani ke ta da na jika duba da jika za mu za mu halakar da ke mutum da gangan jikinka bakin ruwan su ne saboda wani zanen sauran tsara ba ka yi su an rufu ka da a gaban su da yake a jira wa aka na wa an su san sunna haka ana yi ba su gudu magana shafin halakar da shawar suna gani a kan gida kamar da karfin su an rufu ke gina wannan da zai zo da karfin da kuma yi ta hanyar da kuma wani ke tsaye mutu daga ɗaya gaba ba a ce abu da ke Allah ka zama da gama da su gaba da mu dai gani da su gaba da mu don ko haka ne ba zai ba ta ba ka ga wannan wanda ne ke kaunar a da su gaba da mu ke mun ga gawa da shi Allah ya ku da yawan da shi ga da ga يوم الأرض تلك الجنة تلك الجنوة كانت يقول لما كان مرعى ذاك كما آية عوضت سورة المبايعة أي يزول الشكرة na ahadi cikin da yake batun an tsara rubuta ba halakaka wajen da ya yi ma an fara kanta ma halakaka ba na ayati ayati dai idan kuma ma halakaka shi ba na da tsari da aya kada ma aya ayi Allah to kuma kuma da ke aka yi wajen ma halakaka ba na kalam kalamba wato intisaran da wanda ya zo bayan ka wanda ya zo bayan ka mayanka a bayan kasa duka gari kasar za ka ga kuma a duk wani azzabi da wani jiragen naka ya zama maka na bakai wani ya wani jiragen naka ne kuma na sarauta to kai ka zama maka a kai da aure kuma gani da ga gani duka wai ka ga fikirar da nan ko da yake yawanci mutane na gashi na wallahi ba su ka fara yin an ayati na gaban ayoyinku ba na san ba ba su da wannan ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوع في الأرض ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوع في ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربهم يأتي بينهم يوم القيامة بما كانوا فيه يختلفون وقد بوأنا بني إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كل بني إسرائيل مسؤولين بني إسرائيل فهو ولد أكلت سبحان بيانته أجبرته وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما تظلم ودمرنا ما كان يشرب الأرض وقومه وما كان يعرفون سوى من قالوا بني إسرائيل wato wannan da ake kan kasar da su yawancin ƙasa da yawancin da wato ƙasar sha kenan da ƙasar rusa sha wato ya da falasɗin da jordan da kuma na wajen rusa tare da ba Qur'ani bai gaya musu suka kira ba su da wani su ba. Amma ya ce ya gado su da wannan kama har da da kasar Falasɗin gaba ɗaya. Ba sha ina an zo ba ba da su ba ya ta. Wajen farkar da su suka nuna ran da sai alƙawarin da aka yi wa muri ku an ɗanuna alal ladina suqifu bi rabbihim wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum warisina wannan shine kalmar sunna shine wannan farkon da suka nuna alamun Isra'i cewa wannan kalmomi masu kyau na alƙawari Allah ya cika alƙawarinsa bi ma ka wanzu ga abin da su gashi ya ya rubuta wannan ya gada mu ya wani ɗan ruwa ya ce ga cewa mun kawar da suka gani da wannan to an gada mu da bayan kasa suka mu sannan har yanzu وكذا ولا بني إسرائيل وهو أبوه يهودا بن نبيه لبنو قريظة لبنو عتقة لبني مدينة مضان صلى الله عليه وسلم الله يرجع عنه وكذا ولا بني إسرائيل وهو أبوه من بعض إسرائيل رسول من كرمان درجة على مدينة ولا بنتي ياو مصبوح يا رسول الله دليل صوت مدينة وكان ذلك زمن كان ذلك يقول dan za ka fara fara yi wannan da zuwa sai su zo da yan kafa da tare a wani su ne ka gida ba ba su taba jayayya akan cewa akan su ko kike da sauran yau da shi ba ba su taba jayayya akan inda za ka zauna ba a Madina ba su taba jayayya kan wani abu ba har sai da ka bayyana a Madina ba ta jawo mutum ba ba ta rasu ba ta jawo mutum ba su taba jayayya ba sai da annabi ya zo kuru kuru ya zo kuru anan suka yi yadda wani a haɓar ne suka yi yadda lokacin da man mali sai ya na da ta'adu aka sai ya yi aka kawo mu Madina da ma shi ya biyo ni ma a cikin gaskiya ne ya ji wani rayi da ake ce kuma da yuma ya ce ka san sadaka yana goyewa baya rabawa baya kyautawa yake kamata da ya mutu mutane da suka zo yake sanadin ya yake da bayan yake da sadakar da kuke tara wa malamin sun shiga sadakar ko don kai a a farisa sai ya fi tsayawa turkai wajen hura wutar kogon to yana jawowa ne ba kuma kogon nan gwamnan farisa a lokacin duk da ainihin kogon ne kuma kogon wutar yana da wanda ya kan samu da ibadu da su sai dai ibadu da mu don kai to yace aka kammala da shi aka yi gida da ai kai da wanda ta bin nan a ne a cikin aka abin da ta da shi da ya ga ya samu kan da ta aka masa sai yi yi to da yaji da yaji da wannan ba ba kun ce kai kai ne ka fara cikin ka da kinka kai ka cikin ka to kai kai ka dubo ce sai da wannan ba sai da yaji आपका मंदिर का देवगुरु ये जो जिस विचार है ये ये कि वायु भगवान क्या करने के लिए होते नमस्ते की नहीं कहा ये ना अपने हिंदू भाई की तरह का पंद्रह गुरु के आहार ना है अपने तो देवगुरु सही सपा के लोग तो है ना सदा को नियंत्र और ये चाहे जाके बार बार ये तो कोई किसी को क्या आप लोग के मुझे ना अपने बारह हफ्ते ये कोई बात नहीं है अब ऊपर मेरा मतलब आपको कोई राय नहीं yana alfahari ne ga ne da duk da fara da kuma shugaban da cikin yin zaman wanda ya fi shi ke da wannan shugaban Allah ne ina ta da kai karuwa ne a ƙarshe ya zo da kuma yake da kuma siyar da wani dana wanda zai yi aka a cikin wannan sirri yana kan kafa ka rayu da samun da wani gudu shi ma da ya zo da ba da ya zo da dana ya fito ba saman da yake a cikin gaskiya ba wanda bai fata a cikin nan da yake ba amma kan azalla ka zama da shi zamanin annabi ƙarshe ya maka yiwa da haka inda zai jira ko a wani ne a can bai jira da ne da ne balbani da mutum ne ya zai karɓo shi a kan kasar romi yana godo ko yana tsara kuɗi har ya gama wasu siya fata ke masu zuwa ya ga dukkan Allah in ba ku suke da kofin nan na wannan gobe zuwa ya ga dukkan jira wai aka neman gaskiya ba ai ga wannan wasu da aika wasu faru gobe da ke gobe gobe zai yi bin gudu wa gudu a wace ya ba su abuwa malaka shi ne kawai ya ci ku da zai kan kome na ita shi ke nan da suka bai da kowa shi ka ɗaya ba ba zai da kuma ba a cikin domin so ne yanzu ne da shi wani domin ne ya zai a kan da yi ma ga shi yana da sani ba yana da su da yi ma sai ya yi ba wa ɗan wata da ya fi ba ya fi ba ba gina malama Allah. Da ya rubuta shi ka kuma da abin da ba ka da amma ga wannan ba ma da ba shi ne ke da ni ne ni ne ne ina ba mu ce ni ya aka yi abin da ni na da wannan jima to ran da abin da ba ne ko da ba na kan yana kan gobi ne na aiki ne gidan da ba ya kana sai dan wanda ya da yo wato dan kofa yanzu da ni ne ke yake la'ana Allah yake ka yake la'ana Allah bani aida Allah kino ya yi kaira wa ya yi kaira da babu auku da kan da ba yake kuma kun da kaira to auku da kan da ku ya kino da kike da babu yake ne suka yi yake mura da kike wa kike da wanda ba ko shi a cikin eh amma kina gare shi kamar na ba yake ba tunanin da ake da shi shi ya biya mana zamani ke ba san lokacin da ya mutu mai shakar kan da jini na fara da cin da wasu na biyu da kun da gida na ce ya zama da ana da yake magana kana magana da yake shi da yin da ya ya ce da gida da yake ya shara wani majiya da mutu ita kowa da aiki na mutu kaga lokacin da ya wuce kai jayayya amma da da hakka wasu yake da Allah ma da abu da mutum da mutum ma wa kan ni kawai ya tabbun Allah ne kawai Allah ma da fara hukumar a malaman da su shi su da wai suna kawo cewa lokacin da ya wuce ke yaki da larabawa da amana idan suka ga zarafin yaki suka yi tawassuli da annabi Muhammad Allah albarkar har a cewa tawassuli da ya wato ka alƙawarin Allah wani tawassuli da kai albarkar annabi ta na ƙarshe annabi rufi albarkar shi da ba mu nasara a kan wani sirri na sana'a to yan uwa ta da yake da mutunci su ba da ba kuma Allah ya yi biya dan sai ya yi mutunci ba ya ba shi a ce Allah zai karba ai wai da ta zai karba tunda ga yi ma in da mutunci da ga ya yi ba nan Allah zai karba kuma ai ya rubu to yan uwa shi ne kamar ta kuma ta ta mutunci ba su yi jayayya ba sai da Allah ya rubu ina ba ta da mutunci da shi bayan nan ya yana zai da yi hukunci da kan da wani kiyama in ba ka su biyar kai ta abin da mutum sun sa jariya
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئين إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إذا جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتلئين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan magana da ke gasa al-Qur'ani aka ce al-kitabu lin-nabi والمراد به قبته لا لا أنا اللي جاي ولا أقرأ اللي جاي لكن هو اللي أكل فيها من الله شكا إن كان خيره كراتو إن كان شكا أجلت عن فوضى وأحسن من بيتي وأقوما ثم كتبعي ولا تنسي كراتو لكتبعي أكتبعي إلى كاتب القرآن ثم كتبعي أنا سألت لك وضعي أن يكتبعي ولا تنسي لقد جاءك الحق من ربك wannan aya ita ce aya ta casa'in da hudu a wannan sura zuwa yi tare da sana da ya fi mata kike aya ta casa'in da biyar dama su ne biyu rarruwan ayoyin madina a wannan sura da wannan ayoyi da aya da ke wani manyan da biyu aya ta arba'in kenan wani manyan da biyu wani mallayin da biyu wani kuka ala da biyu wannan ayoyi da wani kadai ne a ina ba ta rawo da wani da cewa su kadai ayoyin masiya da wannan shi da wannan bayani kai ku da biyar ke in ka kuma sai kai ne yin karatu kana kakka amma an san ai kai ka ji ka saukar an saukar maka da wa aka saukar maka da shi na wahayi to kan an da shi kan da ka ka ga wani sai ke da kai ka bi kai wato na asaba ne da wata ba ko da daidai da wannan malamai da suke karatu a tsakiyar wafatin religious training ko kuma a jirarsa a jirarsa a makarantar abiya wato jirarsa ke karatu ake yi na haɗa littattafan kamar a taura da jikila misali a ɗauko ayoyi na fari da na a taura da na al'ayyar suke magana a cikin a gane gaskiyar magana to watakila suna iya samun hujja irin wannan aya cewa fasali da suna kan daji kafita wai suka zuba sun daɗa karfafa za a ga wani taki ɗaya a nan da bai rubuta bai karanta bai taɓa tafiya ya kawo kwana ko waje ba bai taɓa yin bakon malami ba amma kuma ya yi karanta a cikin an gama da farko haka ake samu ba a cikin ya karanta da komai da komai da sunan garuruwa da kuma abu ya faru lallai wannan da ba a yi bai da ne ba gaskiya ba gaskiya ka hau ne suka ba za ta yi wata ya fito yi a hakika gaskiya ne wata da wani bincika karka zama cikin masu sarka
ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله كذلك كذبت ثم لم تكن أي تعاين الله فأقول أن تبقى تبقى على الأرض والمسجد كذا ثم يجب أن dan shi shi ne babban ayat shi ne wani ya kai da za a ke wuta sallallahu alaihi wasallam har da dole yake da shi ba kar ka ga su wanda suka kayyata ayoyin Allah su da gurin da kace ba za ka ga yin haka da yake da wasu wanda suka fara
إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون إن الذين وتنزع وحقت قوله ولكن حق قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين wannan magana ta azal da Allah ya ga cewa sai na cika mutum jahannama da mutum da azal to duk wayanda wannan kalma ta azal ta hukun cewa ba za su imani ba to wayannan koya aka yi na da kare karfe duka la yi ba su da imani ba ba a yi a hakan a kan cikin la yi
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إذ يرون السهل السيئات cewa duk ayar da zai gani na musa da aure ya ga ta a nan kusa da wani shiga ya ga ta da ya yi bai ya ga kufa da ya ga jara da ya ga kuma da ya ga kafa da ya ga dama a ya ce kuma fara da duk bai imani ya ga ba a ji da gani ba shi da kan da yake ya yi lafsa ya yi kuka na da kuma ma ya yi da ina da kuma kai ko kan nan da yake a ga da kuma shi da ko ya mutu da na wasu kai ma ya yi da in ka ga ta Allah da illa da duni nan da kuma da ta ma da shi amma shi da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bari da wannan sunna in ba ka san imani to saboda da saboda kana a dan sauki da ka walau ja akin kullu ayatin ko wanda ke kusa da mu wa kare ma ayatin na kullaha a kan sabawa ko wanda ke kusa da mu la yaqrabu min ba hatta yaraw azaba ji yadda ne mu da mu cewa fa la yu'minu hatta yaraw azaba ji ba su imani ba ka kuma ya hudu da ba da shi iko Allah mu imani ba ta ida kada ta rabu حتى لو تبرئ حتى إذا أتيهم البرء هذا لا تبرئ قال عمر هذا بإيمان بزيد إلى أبرئ حتى لو تبرئ حتى إذا تبرئ
فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كتبنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
لولا كانت أيدي آمنت فنفعها إيمانها إلا قوي لقال آمنت منا أن أصاب الكل في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين فلولا كانت أيدي آمنت حلا كانت أيدي آمنت فنفعها إيمانها إنما أتبوت القرية شيئا لا يكفي إنما saboda yana magana da mutane a zan cikin kuma akwai ne amma amma na ana samun ne amma yana mana wa'azi ne kuda da ke cika ba me ya mana a ce kowace alƙarya ita ma da imani imani mai amfani kafin azaba ta amana ko ma na fa ala imani ba kada da wani imani da amana ko amana da Allah la ilaha illallah wa la ilaha illallah amma bai ma amfani ba amma shi tana da nuna alaihi salam da ya kai zuwa ya kai kamar shekara tara yana zuwa da mun karɓa ba ko su ne da su sai da duka ba karɓa ba ya ma ko shi ne ya karɓa ni ko karɓa ba za ba ne to ni ko ba zan zo na jira azaba ba zan tafi nan da kwanan ƙasa sauka ba zan jira ba to sai masu hankali a cikin kuma ba mutum mutum aka yi a cikin na kan yi ba dama kowai annabi ba a aikin annabi ba ko ba kai da wani da ya zo da ba ne a a kuma da shi da ayyuka shi da ya kuruciyar sa kaga girman sa bai taba ayyuka ba ko taba su taba bai taba muna ba a cikin su za a yi gobe su suka san ke da shi su ana kirkar da shi da annabi ga shi nan sun san ba ba ko bane ba kan da sun ji kuma da kawai da haka sun san ba ya kai da duk da yake azaba ba ta ba idan ka gari ya bada su shi gidan sa in yana nan to wata ke zuwa za ba da sauran amma in bai nan to wallahi ba za ba da to a ce shi dare ba ya dauka ya ta ta ba da shi su ka ta in kin ka abubuwan da ke bukata ya bai ne da ya bai da ke ya bai shi da shi ne azaba kuma aka ci kawo ku sosai da suka ga azaba za ku zo ta kika fita bayan gari suka raba jariran su masu tafiya da ruwaye ‘ya'yan su da iyo wasu masu tafiya wa Allah. Iya iyo neman nono su ne wa ma ana wanda bayan ai ana yin shi ne a farko jayiran da kuma aka raba su da wani jayiran da kuma su da iyo su da iyo wa tun da wannan shi ne wanda da shi shi Allah zai yi yadda muka ji ka ba da jayiran masu shan nono ba ba da dabbobi ba da kiwa ba da kiwa na da su da kiwa da Allah ya kauka ta azaba ba bai suna ba su da yi ko da jaji na ta yi wa to wannan kuma da ke ji ko da ke da da da ga ya ce ba ni ko ji ya wa ji ruwa wannan ne isa mu ba ta sannan da Allah ya jira abin wala da shi ruwa ji cewa wai ke yi da kan mutane in abu ne da shi bashur fa sa'aha fa kana kadulaji fa takamu ruhuhu فلولا انه كان من المسبحين لا اله الا انت سبحانك لولا انه كان من المسبحين لنزل في بني الى ربنا daidai ba su kai halin ruwa to shi ka ci da kafin kasa kawai annabi baya kama da ruwa ana irin wani ma wani da babu ba ni shi da ne sai ka da bi ka kama bi ko bi bi ko abu ka mai ana tsaka ka ruwa ba ba duk ko da ne ba wurin ba da wani abu ko ka an kai ko ko ni Allah amma ba ta bai Allah ba inda annabi ne ko ya ji ko da wannan sun ko ne baya kamar da wannan za ku ga ko ko sarki ko mai da ko mai duk ya ta mai da wannan da ne kuma wani duk ko wani ni muhimmi kuka ce ai Allah ne ya ga ba kai da wannan ne ko wani ko ba da duk sai da cewa sai da ya bada tabbata sai da yake da yi ba cikin nan da Allah ta zuka yana da kaida in ka yana rawa to ko ne wani bawa ne ya guje wa aikin gidan sa ya fito ba da cikin gidan sa ba kaga ai ba ko ba bai ba cikin cikin da in za mu ga ana ganin ko kuma da irin wannan sai aka ce su alƙuri'a ana ji shi ne fasaha a gefen guda a gani duk wanda ya kawo kan da kusan cikin ya ce a daga yanzu ta kawo wuta da sauran mutu guda don kuma mu yawa yawa zama wani wuta ina amfani haka ba mu ba ni duk wani mutum mai zo fasaha a abin guda guda ta fada da mutum ba gani da zuwa aka kara guda ta fada da suna jin da mutum ne ma ya mutu yake a rasu da ni wallahi ni ban tsira in ko ni da wani jiri sai kan da kanka sai fara ruwa far ta kama rubutu sai ka ta yi jama hadiya guda in ta kama ai in ina ki daga lukuma ma'ana lukuma da larabci loma kamar mazaban rubutan loma lukuma loma loma a larabci ba wuce ba ta loma ba to lokuma da roma sai kafi da kashi fanta kama sai kini ya masa hajjar roma ta oh gudu to ya ke yi shi mana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalimin ya jawa to za zikirin nan sai ya sa ya yi zafi da shi kini ya kama ta ke ne da bakin gawa ya yi wani kwasu ne yadda ya fara wani abu da ara jama'a da yi jama'a da mutum shi ne ya zuba shi a wasu gaba na shi ne muka amma yanzu ba zai gaba ba da wani abu da ana yi sai muka kasto shi ba zai gaba kuma shi ne zai kasto shi ba da wani abu da ana yi ko wanda shi a sai ya ce da shi da shi ana yi ko wanda shi a fasta ba wani shi ne ta wani da wani da matsayi kamar sabon menjadi kata baik. Jadi bahwa nak ada juga sebenarnya ada sebenarnya kerana terjadi semua sebab Tuhan karya sebab ini kerja dia jadi dengan karya sama jadi dengan karya. Jadi kegagalan terjadi oleh masa Allah katakanlah ketika ini sedang beliau bersaudara. Jadi tadi wajib anjuran idan da yi da shi ba shi ba su kan ta shi kuma sannan ya ya san annabi yin tafiya da yake yake ya tsare kuma an kawo shi ba ya ba ya ka kwato wannan dole a wani kasa ne ke dawo da haka na nan ya murmure wa an san zawo ila ya ta ji aure sunna muka aike su zuwa ga mutane sun buɗe su kai ko ma ne shi ne wanda muka karanta a yanzu ba su ba wajen kusantar da aka yi kawo ziyara har ta biyu ba su na mai yi buɗe da zuwa yanzu shi ne aure sunna to da aka yi kunce fa'amani suka imani da fa'amani ka shan ta'amin azabar yin suna da suka kwaye azabar cutarsa a nan duniya wata kwaya kuma fa'amani kuma ta nan bayani da fa'amani da zama tsaron duniya da yau mata ma mun ilani muka ba su jiki da jin daɗi har zuwa wani lokaci zuwa ƙarshen zamani to shi ne wani aikin da ina wani ake yi ma da auna kan su ma a ruwan ke suka yi kururuwa ba su yi mu'ayana da azaba ba ko ba su yi istinasi suka kwaɗe da azaba da kuma da ruwa in suka kwaɗe ka fara fara ruwa da na idan wani na yau ko da na ku du wasu ila ma su yi wani ne na ya kani ga wani na fara fara ruwa da na kalba na da ila wani wa wanda bima ku na bi bi bi na ba dai ku yau ku yau ko imanu imanu lamma ra'uba saboda ne sunnatar na ke da shi kana cikin bayyana وخسر أولئك الكافرين إن تلك الرزق آيات على وجه الخطوط ويقول أن ثم يجيب ثم أولا نتي رزق جل أن تبايا تتفكر ما في أي يوم أو رزق ما تكيو هلا ما رمي لك تكاني رزق جل في أي وقت هذا مفهوم شيء الله سبحانه وتعالى suka yi iman da shi Allah ya zama a zaman shi da kuma yayi a zaman su mata kuma ba su da yayin lokacin na zaman da ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يقولوا
فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يقولوا يا رسول الله ولا أنا أرسل sallallahu alaihi wasallam kai ya kudi wato a cikin gani na mai shi'a Allah cewa wani su bi mai wani da zuwa yawancin mutane ba su bi mai haka Allah ya ce wannan shi'a rabu da wani da ya ga dama wallahi da amana man bi da duk wanda zai ba ka kowa ya yi mai da ba ka ko da ba ya ba kullu jami'an da ba ku ka bi da Allah ya ga wannan ayatu ce ayyuka kadariya masu da'awar cewa kowa shi ya kaddara lamarin su shi ya kaddara aikin sa saboda waɗannan bambiyoyi ba su da tsayawar duniya lokacin da aka yi yaki kawai da da sa'i suka balle to akwai manyan sahabbai da su ga bangaren mutanen sha ko bangaren da sa'i ba na kawai da ba mu ci gaba shi da Abdullahi kan kwaro ma ku su bangaren da suna jiwa kai su kama shi da yake da sai suka ce shi sun ba ka lamarin nan ba ka gaba shi ba su ka da hawa ke yake to bayan suka yi haka ga gotan kuma suka yi kiro wani mazaba da mutu an ci wai arzikin mu al'amari da Allah ko ajiyar arzikin al'umma ayyukan jami'in hukunci misalin yadda waɗannan babu suke Allah zai yi shari'a tsakanin shari'a da shari'a da Allah ya san su ne ba su gani ko ne ba to sai aka yi babban kawai su da hari zama a cikin yaren su of course idan matasa shiriya wanda suke cikin ma ina mutane da suke duka kan cewa ba wai wannan matsala ba komai ma a bar to daga nan sai jabali su ko a duk da wanda ya zuwa jabali da wani sabuwa ana cewa da ba mu bai da wani ne ya da wariya mu ke kawai معناه كبير الالتزام والجبور على عمله فالادم عن زي ذات يعني شو قال لك كلمه رجع ربك لا انا ما لو تقول ورجع ربك ورجع ربك ما فعل ورجع ما فعل فضل وما كان ai duk wanda ka gani bai da zaki ai dan adam ko ni ka gani da ba wa ta wannan ina ga rabbul alamin Allah shi ya ga daman komai da haka in bai ga dama ba ba a cikin zai faru sai ka zama musu hujja suka ce ai dan adam kaman gashin kaza idan ka saka gashin kaza a kan dan Allah yana jujjuyawa yana da zafi to nawa zai kira da shi ko kana yana da bani ya san kawai na mana shi ko kana ya san bai sani ba to wai haka kuma mai kuma da haka Allah ya sako mai abu shi da kawai su duk ba ko da haka kenan a dawar su musulmi ya mutu yana kaba'ira ɗan aljanna ne ko su wani ne dalilin وما تجاوز إلا إن شاء الله والله يعلم ما تعملون يقول أيها الرسل يا رجل فوق الذنب حجتكم الأدلة النقلية هنا حجتكم وجهك لأرجو أنفسي شيء هو أن أعيش المشيئة الله حتى يجدع شيء مشرك أبوما الأدلة العقلية أبوما حجتنا مثل نفسنا إن أنت من اليوم تقول أنت مثل حجتك yanzu Allah ya samu gani tunda su suke tafiya tun laifin mutu ko mi kamar yadda ta sai nan da mutum yake ne su da aiki da mashi yau da abin da Allah ya to hujja na na na na na na yake wannan su na aka yi da na aka yi ko da su dan Allah idan ka bi a samu kari da zai yi ba sai ka bada ba sai ka bada ba sai ka saka ba sai ka kowa da cikin ya ce masallacin da yawa ya ce mutane da wurin da yawa amma ba mu ji bane duk abin da yana yi sadaka ciyarwa kyauta a wannan da dan Allah ya ji da yawa wannan ayyuka Allah zai biya ne da yi rashin imani haka ne suka ce to a ke shi ba mu yi duk wannan kamar irin da shi ba su ce ba da ka ba imani yadda wancan imanin aka duba ta ba imani ba kyawun aiki ba su amfani shi wani akwai imani ba su kan aiki ba su kyau shi mutum na haka to sai ne suka rika sabon Allah iri iri an da mutu a ba mu ga zuwa Allah ne za ka ga shi ko da bane mu a muke ba Allah a fiye yau a gaya shi na kasuwar da to wajen wannan sai aka samu wasu ko mutum ya kasuwar kai saurara wannan ba ku ɓata ku da yawan mulki kai ya kuke Allah ma bai ku da yawan mulki ko bai ku kuke da yawan mulki da Allah ma bai ma san da Allah ba ku da yawan wai sai kun aika da kuma ke yi yau Allah ba ku wannan jaza'a da ma ka biya ma kuma da hakuri da ayyukan ku Allah sai ka ga da ayyukan ku ba ka ko ayyukan ku da biya kullu nafsin ma ka ba da yana ko da shi ne shi ne za a ɗaura wato suna ɗaure da sakamakon a cikin shi da Allah kullum ne ba ka da ni idan ma ka ji amru Allah ya saka kuma aiki ke ya sai aka kira su wadannan da ba da baniyawa wadannan da ya ga adaniyawa ko ba ka da aka yi baniyawa a akira adaniyawa aikin alheri ma wai Allah da zai ba abu da sai ka aika saka ne farajin farko da ke ke abu da zai hukunta da haka bai gaba yana a wani gabar ya haɗa wuta ne da goma zai yi ina wani gabar da suke da na ku fara ba da zai ba wato kara ana faɗa ta ne ka ba ina a wuta da kuma da goma zai a wuta makari a ina suka ce a cikin sosu misali Allah ya ce wani ya rasu na wani su lau wai da aka wuta wani shiru na ran kani da fiha wani abu a ba mu wani ta ga da cewa wani mutum na yi a wani yakin na yi wanda ya sami Allah da ba mu da ya ƙeta riya ko kuma Allah ba zai shigo kuma ya goma da ka wace mutum na gaba da abubuwan injin ga ayyukan jinsi wa wani yakin ta wasu ba ba da wani da ta makani da biya a badan a ta ina rawa ta wani ga ayar bakara bala man ka saba da yi asan ba mu kuma da zai ba man ka saba da yi asan wa amatan fi riya ko laika asabu yahudiya tsari a filin zaji wannan ya jawo nafsi wannan ya jawo nafsi wannan ya kawo da haka wannan ya kawo da haka aka rika bauta to zamani a imam Muhammad Bauta yana da ne sai aka samu na almasu da ya kawo aka kawo da lauri shi da Allah ne hukunci ne hukunci musulmi da ya mutu yana fasu yana kawai a yanzu ba مختلف القوانين إن يموتوا فقد جاءوا إنهاء حقوقا من أكرم الله كافية بعد أكثر عشان ما يوضع كل هذا الزواج من الله إذا جدني أو إنا وتبين لهم كلا كبايلا ولا يفهمون جيبا فهو إلى كبايلا والله يوم القيامة يجمع في الإيمان إلا إذا تفهم ذاك الأمان لكم بين المنزلتين إيمان جل إلى وجد الله عليك أمر رأيه فكرة لك إلا جل الإيمان وما نزل له والإيمان أصلا في ذلك يجب أن يجب أصلا في الإيمان wanda aka gani da su ne ga mamma da su da su ke wuri sai ma da ke da aiki da zaranawa ne wani ya ji a cikin daga na aka rabu makarantar su da jirin ya ga su da jirawa su ko suka ce in ga da alheri da kirki da aiki alheri to Allah ya kada an inna la yuhibu khayra wa la yuhibu sharra yau ne su ga da Allah la yuhibu sharra wa la yuhibu wali kufra wa yuhibu ya kan rabu za ka ce su wanda in ka tsane Allah ya yi ba wanda ya shari to dan adam ne shi da suka haɗa baki ba ruwan Allah ya yi ne wani kokari kari su lafi Allah ya ba sai ka koya wa Allah sai ka koya wa ya ba shi dan da kabi suna iya yin irada Allah ya irada sai da kabi su yi da ya ta wuri sai da suka ce sai da kabi sai yi zuwa kan ake gane shi Allah ba zan hake ba ka ai ka mutu Allah ba zan ba shi ba hake zo ba amma kuma an yi abin da ba zan ba shi ba ba ko ba ya kai kawo shi sai ka an daga Allah ne wasu kake wanda ya mutu a Allah dole ne ka kawo da ake yi ba ne akwai dole ka kawo to lokacin babban malami da ya kawo wani sarki da shi a wannan shi ne abu da علي الأشعري في كان سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه wannan babban malami da yake yana da rabo ya yi har a kuma gudunar da ya rabu ban shi da malami sai wani mamba kan da zai yi masa maza mu kuma a gaga na mutum da ya ku ya suna ga kana Allah a zuwa sai barka da kai sai dai ba malami da ya ku da wani ba shi ya san an ba ka tattauna a kan sama ne sai aka maka lafiya da sabari sai da su ku ku ne ko su ne wani da biyu manya ɗaya gare manya biyu ɗaya ku ne ɗaya kame shi ko ɗari kamun ya zara ke ma mutu ya gare ina ne ma mutu ya ce rayuwa sai ce mutum da samu a janna babba kamin su samu ne na kare kamin zai samu a janna da ya kuma bai na wata ba su yi wani aiki ba na yaran da su zo da su ba sai Ibrahim da ya rage ta bayo da shi ne ya wuce shi ya ta ba ya na ba shi da shi mai karama ya da shi sai Ibrahim da ha ya yake ya kuma ya yi aiki mai kyau ya yi imani ya wuce da shi ta kai dan haka sai kuma ba ku ga ai ko da ka to Allah ne ya ba ku imani ya manne aiki mai kyau ga wannan da shi ma da ya la ya la ya la ha aini ya san suka yi mun babba ne da ke kyau ta yi da kuma ka ji ka zo ga ji ko da ga nan ba ko dole mu da kake da shi kana garin ka ba ma shi mun ya kuma yi sai da ka ji da shi sai da kan ga ba da shi ko da shi ko ga ji da shi sai da duk wanda da ke wannan ne ka garin ko wani ko ko da ko da mun zo sai da hada da shi ba sai ma ne sai da wallahi ya wannan wannan ba samu kuriya to daga nan ne abin haka a shaƙi ya yi tashi da ya tabbatar da makaranta ta ɗauki ta abin da ta jama'a ta al'ariya wacce da ita da ɗan wata na mashi mafin jiya su ne gidattun makaranta na abin da ta jama'a ta ɗauki shi ma shi ne shi ka abu a jiya ba zai ba zai shi kuma aka yi shi kamar kuma aka yi muhaji daga haka aka yi kuma muhaji shi ka muhaji kamar shi ka muhaji in yau kuma ka yi wani in kyau yi wa biya kuma yi da waya to wannan ke nan walau sha Allah suka da wani ke hannu ya fi mallai da aka yi mun sai kullum ke da da duk wanda ke da ya san su imani da Allah gaba ɗaya ba za su samu wani kai kan shi amma an ta fito na ta ya zuwa yadda kuma kowa ya imani kai ka ce za ka ci da sau kowa ya wani da ya ce da dole ba ka kuma ne da ba kai kuma lama ne wanda Allah yana dukkan ta an ce da lama ne da Allah ka ba ku da saka ya zama shi shi ka kalla ka yi Allah ya kuma ku ne da su imani ko ala azari ne da ku ne ya zama shi a gaban da su imani ya rasulullahi saboda jinsi yake kamar ya tattara kuma ko ya sai kirki su aljanna shi ne nan a huta ma kowa ya zama su zama su jama ya rasulullahi ba a cikin jinin da ba ya zuwa za ka yi mutane su yi da zai a tayar da suna hannun imani وما كان لنفس أن يكون إلا بإذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعلمون وما كان لنفسنا ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرزق على الذين لا يعلمون وما كان لنفس باب وتري دعت من نفس ان تؤمن باب وتري التزام الايمان الا باذن الله سيدتي الله معنا مشيئة جيتا يكتا سيد مشيئة الله تا يكتا الله abin da ya gada ba a wuta yake yi wani bai zai ka bai shi don ce ka ba wa ne imani ka hana wani ba don ce ka kanka wa wani na cikin wani ba kusa ba ba a tafai da na yi faru amma ya faru ko mu faru ba a tafai Allah duk wanda ka ta tafai shi ai ba wani ai ba wani Allah shi ke tafka wani bai ke tafai shi kai ma ba tafai ka kanka gobe ka ba ka yanka yankawa ka kiwata ne kiwatawa ka kashe na kan gaba babu nufi da ya ba haka ne ana tsamkan da ya yi kuma ba ko ko mu ne ke ko ko mu ne ke shi ne mu ne amma ka da ka mu ba ko mu da ba da mu da koyi a cikin ba ne mu ce ba ne mu ne ne ne mu ya haka da dama lokali da da ba shi ba Allah ke da dama in an je lai a cikin kadiri ma'ana Allah wannan kawai ya isa ya gaya mana ikon Allah shi ba biyo ne a kasuwa ba mun sun ya ba su ta aka kan ba amma a ce shi ba zai yi ke gida mana tsara da ita ma wanda ya gama wuta Allah ya ke yi ya sa wanda ya gama jin Allah ya sa da kuma a wani ne da bai kai ba da kuma ka da biyowa kai kana iya bayarwa kuma an jima barbarana da ba biyowa ya kera wai kai ba ka ga ni ya na kira mutum ne ka ga mu da kuma ko ba ga ya ba ya ba kun bada maka cewa suna da iko su suka kira su da ruwa to sai Allah ya kana cewa min da ruwa ko da dan ya ji ya ruwa ya ce ba wanda ya ce ba dan wani ya ji da kai ba ba wanda man zai samu ne ba dan wani ka kana ba akwai wani ya kai da jama yadda ke da ban da duniya aka yi ka haka kuma shi da wani shi da duniya aka yi ka mu ne shi da mutane mai yadda kike gani da kuma da ne ma aka yi da haka kuma ne ga haka kuma da kuma kike da kuma ne ne ka da kin da kin kuma yi wannan duk ko da ayo da kin ko na mun ka kane kane ma ko kuma wanda shi ko wala ba da kin na mun kuma gani kin ma ni ne ko da an kuma kana da ayi da zai ka kuma da shi yana da ina ga ai ne ma ji da wannan to wai kike maka haka mun Allah da haka ba a tafiyar Allah wa ma ka ne da nafsu mutane da su da imani ba an su ne illa da zai yi su an da ya kare bisa Allah bin Allah Allah ya yi da ya sanya wato dauka na kafirci dauka na kafirci a kan waɗanda ba su da haka da su kuma kuma a zabi da ya ce da su kuma ba imani ba.
قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون قل يا رسول الله انظروا قلوبا ماذا في السماوات abin da yake cikin sammai da ƙasar zai gwada muku iko zai gwada muku wato ikon Allah cewa yana da iko in Allah zai nuna wa bayan in Allah zai nuna mana ikon ba halitta yake nuna saboda ba shi ne za mu fahimci Allah hijabi su ne halitta Allah su kuma annabawa da manzanni da malaiku hijabi sunayen Allah da zuwa amma mu hijabi mu halitta in na kuma gani Allah kan ba mu ba in yake wajen arzi a yakin da kuma sai da ce ne wani a kuma ku duka ka kuma ba ta da amma la tuku na sai ka fada da kai wato ta ba yi ku ba ma shi ba to haka dai da a to shi Allah ya gaba Allah ya kawo dukkan ya bi ya yi da wannan Allah ya kawo da wannan Allah ya kawo da wannan Allah ya kawo da wannan Allah ya kawo da wannan Allah ya kawo da wannan
ما جاء الصلاة قال
Thank you.